sashen Hausa na murya Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Ban sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan dare na yau Alhamis, uku ga watan Maris shekarar 2022. Baba ya makeri ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC. Muke farin cikin sake saduwa da kowa a cikin wannan shirin a cikin shirin namu na yanzu za ku ji tattaunawa da wakilin umar faruk musa ya yi da wasu ɗaliban najeriya da ke zaman zulumi a kasashe makwabtar ukraine akan hali da ake ciki a yankin sa'annan duk da alkawarin da hukumomin jamhuriyar niger suka ɗauka na kawo ƙarshen konewar ɗakunan karatun boko a wannan ƙasar har yanzu ana ci gaba da samun kone-konen ɗakunan karatun Muna kuma ɗauke da rahoto na musamman akan yadda al'umman jihar Nasarawa suke bayyana jin su ga aikin wutar lantarki da shugaba Muhammadu Buhari ya kai a jihar. Akwai kuma labaran wasanni da za mu kawo muku, amma sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe a yau alhamis sojojin rasha sun karba iko da birnin kherson mai tashar jiragen ruwa na ukraine yayin da suke ci gaba da lugudan wuta kan manyan biranen kasar a wani farmaki da ya tilasta sama da mutane miliyan ɗaya tserewa daga kasar jami'an karamar hukumar da sojojin rasha sun tabbatar da kwace birnin na farko da ya fada cikin mamayar da rasha ta yi wa ukraine tsawon mako guda bayan shafa kwanaki ana ta cece kuce kan wanda ke da iko Yunkurin da Moscow ta yi na karba iko da babban birnin kasar Ukraine ya ci tura, amma sojoji sun samu gagarumar nasara a kudancin kasar. A wani bangare na kokarin raba alakar kasar da tekun Black da Azov. Duk da har-haren da Rasha ke kaiwa a Kharkiv, Chernihiv da kuma maripol ma'aikatar tsaron Birtaniya ta faɗa a yau Alhamis cewa suna ci gaba da kasancewa a hannun Ukraine. Shugaban Ukraine Vladimir Zelensky ya faɗa a cikin wani jawabi ta bidiyo da safiyar yau Alhamis cewa mu mutane ne da a cikin mako guda muka lalata shirin abokanan gaba ba za su samu zaman lafiya a nan ba ba za su samu abinci ba ba za su samu nutsuwa a nan ba. Da yawa daga cikin 'yan adawa a Majalisar Dokokin Kasar Sudan ta Kudu sun ce yanayin da ake ciki a majalisa ana musguna musu. Joe Daniel, ɗan Majalisar Dokokin Kasar, ya ce kasancewar hukumar tsaron kasar a majalisar ya haifar da fargaba tsakanin waɗanda ba su da alaka da gwamnati a juba ya ce akwai babban matakin tsoratarwa da tsauraran matakan hana 'yancin faɗin albarkacin baki a cikin majalisar saboda an tura mambobin tsaron ƙasa ko ina a cikin majalisar a ranar 22 ga watan fabrairu da ya gabata daniel da sauran 'yan adawa na jam'iyyar sudan people's liberation movement sun kira taron manema labarai a harabar majalisar wanda jami'an tsaro suka tarwatsa sun kwace na'urorin ɗaukar bayanai tare da tsare wasu 'yan jarida takwas da ke aiki a gidajen yada labarai daban-daban a sudan ta kudu ciki har da boa shugaban kwamitin yada labarai kuma mai magana da yawun majalisar john agni ya shaida wa boa cewa ba ba da izini ga taron manema labaran ba kuma ya zargi 'yan jarida da halarta labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin Washington DC. Amurka ta faɗa jiya Laraba cewa Rasha tana cin zarafin 'yancin kafafen yada labarai da gaskiya bayan da hukumar da ke kula da harkokin yada labarai ta Moscow ta toshe kafafen yada labarai da dama tare da yin barazanar toshe kafar yada labarai ta sashen Rasha na BOA. Kakakin ma'aikatar harkokin wajen Amurka Ned Price ya ce, ƙoƙarin da Rasha ke yi na ɓatawa da murƙushe gaskiya na mamayewar ƙasar Ukraine yana ƙaruwa kuma mutanen rasha sun cancanci sanin gaskiya gami da abin da ke faruwa muna kira ga shugaban rasha vladimir putin da gwamnatinsa da su mutunta wajibai da alkawuran ƙasa da ƙasa da rasha ta yi da su dakatar da wannan zubar da jini cikin gaggawa janye sojojinta daga yankunan ukraine da kuma mutunta 'yancin dan adam kana da 'yancin 'yan kasarta in ji price a cikin wata sanarwa a cikin sanarwar da aka aika wa boa mai kula da kafafen yada labaran Roscommon ya faɗa jiya laraba cewa shafin yanar gizo na yaren rasha yana da sa'o'i 24 da ya cire abin da ya wallafa na moscow na keta doka ko kuma a tushe shi makaddashiyar daraktar boa yolanda lopez ta ce tashar tana sane da umarnin mai kula da kafafen yada labaran amma ba za su iya bi ba mahukuntan ƙasar koriya ta arewa sun ɗauki kwanaki kafin su gaya wa al'ummar kasar. game da mamayar da Rasha ta yi wa Ukraine inda suka fara sanar da mambobin jam'iyya mai mulki ta Korean Workers Party a ganawar sirri waɗanda daga baya suka yada labarin kamar yadda jami'an gwamnati suka shaidawa RFA. A jam'iyya ɗaya tilo ta Koriya ta Arewa zama bamba a jam'iyyar ma'aikatan an keɓe shi ne ga masu gata ko kuma ga sojoji na kwarai waɗanda suka kammala aikin soja na dogon zango da aka wajabta. A gaida Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa da murya Amurka a birnin Washington DC. To bari mu fara da wannan rahoton. a daidai lokacin da shugaban najeriya muhammadu buhari ya ba da dala miliyan takwas da dubu biyar, domin kwaso 'yan najeriya daga yankunan ukraine da kasashe makwabta wasu ɗalibai da ke ƙasar hungary da iyayensu a najeriya sun shiga halin zulumi daga abuja ga rahoton umar faruk musa usman abdullahi sunana to kuma muna dai nan budapest to har yanzu dai abubuwan babu kyau da za a yi mutane ga su nan da yawa a Najeriya yan basi basidan har yanzu babu maganar flight kuma bacin da an ce zai zo karfe hudu na asuba ne ina tunanin dai ajiya aka faɗa to amma yanzu har yanzu an ce bai zo ba yanzu ma suna ba wa mutane excuses suna cewa har yanzu dai wai an samu wani ishu na shigowa kasar saboda wai ba su yi ko kiliyarin me ba tsakanin su countries in Nigeria da nan gwa to har yanzu dai flight MD bai zuwa kuma ga mutane da yawa sama da mutum 500 a yan basi har yanzu shiru ba labari tun yaushe kuke gurin akwai waɗanda sun yi kwana biyu Kuma a cikin embassy. To kamar ana kula da ku ta fuskar abinci ko magani ko wurin kwana ko wani abu haka? Eh wasu dai kam ana ba su wasu kam ba ba su. sa dauki na kansu. Ko za ka gaya min sunanka? Sani Magadida. wani hali kuke ciki yanzu a wannan ofishin jakadanci din eh to ga wani sun ce wai ana neman approval na airspace ne ko between 10 day like jirgin ba zai iya tasowa a ciko ba ne to sun ce dai suna wakin kan abun bai sani ba ne ce a neman suna akwai wasu da wannan yaƙi ya rutsa da su wanda kuka san su 'yan najeriya ko an kama su ko sun samu wata matsala a cikin hare-haren da ake kai? a gaskiya ba babu dan najeriya amma kuna gani ko kun ji labarin kashe-kashen da ake yi ko? eh ana ta yi gaskiya to yanzu akwai su 'yan najeriya da ke can cikin ƙasar ukraine din ko a fahimta kudu kowa ya gudu duk dai an taho dai amma ka san ba za a rasa ba wasu ɗalibai 'yan najeriya kenan da suka laƙe a ofishin jakadancin na najeriya da ke hungary suna neman dawa gida a daidai lokacin da aka ce babu tabbacin rana ko lokacin da za su iya dawowa na tuntuɓi ɗaya daga cikin iyayen ɗaliban domin in ji irin martanin da zai maida dangane da halin da suke ciki inda yake cewa to gaskiya mun shiga yanayin juyayi da tararrabi kuma halin lahala wala kota saboda yanayin da yaran mu suka shiga ba inda suke samun taimako sai da Allah sai kuma ga mu da muke ta faman kiran su suna kiran mu a koda yaushe muna jin halin da suke ciki kuma suna gaya mana irin yanayin da suke ciki kuma muna tausaya musu muna masu addu'a Allah ya da su daga wannan yanayi yadda yake dai yanzu ba su cikin kasar Ukraine din suna cikin jihar Hungary wanda daga nan ne muke sa ran in Allah ya yarda za su samu jirgi ko mu biya musu ko an samu taimako daga gwamnati a kawo su gida Najeriya kuma muna fata Allah ya sa za su sami wannan taimako daga gwamnatin Najeriya wanda za a dauko su daga can inda suke Hungary din a kawo su gida amma bayanin da ɗaliban suka yi mun shine har yanzu ba a samu izini na saukar jirage ko tashin su ba a yankin hungary da suke wanda shine ya sanya har yanzu ba a tabbatar da makomasu ba akwai bayani da kuke da dangane da wannan eh gaskiya muna da bayani ta ai ba su kadai bane akwai waɗanda su riga sun sayi tikitin jirgi wasu sun saya shekaran jiya wasu sun saya jiya kuma sun baro kasai sun taho najeriya to su da suka rage ne wanda aka ba mu labarin cewa gwamnati za ta aika da jirage a ɗauko su shine aka saurara a jiya ya za a yi to amma dai an ci fara ba su wasu forms sun ci cika a jiya amma dai murare ba su samu form din ba wanda sun je Najeriyan embassy an ce masa form din ya kare kuma har yanzu suna can suna saurare ba mu san halin da za a shiga ba a yanzu Alhaji Abdullahi Bala kenan mahaifin daya daga cikin ɗaliban da suka laƙe a yankin Hungary suna neman dawa gida Najeriya Umar Faruk Musa Amurka a Abuja Najeriya a gaida Umar Faruk Musa da wannan rahoton duk da alkawarin da hukumomi a jamhuriyar Nijar suka ɗauka na kawo ƙarshen toyewar ɗakunan karatun boko a wannan ƙasar ana iya cewa har yanzu da sauran jan aiki domin ko a farkon wannan mako ɗakunan karatun boko da dama ne suka ƙone a jihohin tawa da doso ga haru da mamman bako da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto duk da alwashi da ma da hukumomin ƙasar jamhuriyar Nijar suka ɗauka na kawo ƙarshen toyewa ko gobara a cikin makarantun nan bokon ƙasar ana iya cewa ana sakkiya ne kai na ƙaba domin a wannan makon ma da muke ciki a cikin jihar Tawa musamman a garin birnin Kwanni ɗakunan karatun boko na zanaku 29 ne suka ƙone kurmus tare da kayan karatunsu a ciki kamar yanda ɗaya daga cikin malaman makarantar unguwar mu wadata inda abin ya faru a cikin garin birnin Kwanni madam Amina Ibro ta mini karin bayani. Ba mu san origin ɗin inda hutar ta aban gashi wanda ya sa hutar fi sibilillah in mun ka faɗi mun yi ƙarya. Wuta dai mun gani ta ta taso daga medarsa tuwa daga nan kawai sai ta hwada biskan sauran kalasoshi wajen na kalas suka kone da kayan da addakwai ciki duka alaimaniyar da kaye dejevuwar na yara duk sun kone deja in an sa kaya cikin kalas in an ka saukar ya ake sai da marisi an komo su kenan sai a shiga to yan sandi inda ya tashi deja kyanzar mu wansan ka ne yara zaman nan kan yaro babu wanda shi ciwo don mu samu hida yara babu wanda ya tsaya wallahi yanzu kai yara na cikin halin rashin kalasoshi ana cikin wannan koke-koke abin da ya faru wa makarantun nan boko na mun wadata a cikin gundumar birnin kwanne a cikin jihar tawa sai gashi a cikin garin doso a jihar doso irin haka tawa kana a makarantun nan boko na baba sabri da makarantar boko ta atiku da mata katagiwa wannan ma shi yasa mahukumta na gundumar doso ziyarar wuraren da wannan ila fita in ya faru inda shugaban gundumar doso malam muhammad abdulmalik a ƙarshen ziyararsa tare da magajin garin doso ya ce wa manema labarai exprimer toute ma peine et consternation et aussi euh, au nom des plus hautes autorités. Ina nuna ta da ma ta hukumomin wannan kasar game da wannan lamarin na toyewar dakunan karatun boko muna Allah wadda da ganin abin na tafiya yana dawowa yau ka ji nan gobe ka ji can muna yin namu kokari tare tabbatarwa dukkan masu ruwa da tsaki a harkokin boko na doso da ma malaman boko da cewa hukumomin wannan kasar ba za su su ƙasa a gwiwa ba domin inganta lamarin aikin su da na karatun ɗalibai. leur condition de vie et celle des élèves. Ana cikin haka ne sai ga makarantar boko ta firamare ta gurfamando la gendarmerie ta doso ta hwada cikin wannan matsalar inda dakunan boko bakwai suka kone kurmus wayan yara ɗan makaranta da muka taras suna juyayen wannan lamari a birnin kwanni a can unguwar muwadata inda dakuna 29 na zanaki na boko suka toye sun yi furici kamar haka. Allah ba mu ji daɗi ba Allah ya ƙara tsara gaba yara kam sun shiga zaman ba banza tun da babu shiga kalisu babu wurin shiga maimuna sai wanga gobara dai an dai yi ta dai a ma dai an gode ma Allah abinda Allah ne kawo sai dai Allah dai kare Allah ya tsare gaba Allah kai kara maimaita irin wanga al'amari inda aka gode ma Allah kun babu yaron da ya raunana sai dai wanga al'amari da sai ya samu ruhuna duk sun kone bakar ado to gobara mutane duka ne an kata ba ba yara kadai wallahi abin da Allah ya kawo sai dai a yi hankuli. Wannan lamarin da ake fuskanta na yawan konewar ɗakunan karatun boko na zanaki daga wannan garin zuwa wancan a jamhuriyar Nijar ya sa shugaban ƙasar jamhuriyar Nijar bazu Muhammad ɗaukar alwashin ganin an soke karatu na boko a cikin ɗakunan kara a nan gaba. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar. A gaida Haruna Mamman Bako da wannan rahoton. Yanzu kuma ga Zainab Babaji da rahoto na musamman akan yadda al'ummar jihar Nasarawa suke bayyana jin daɗin su ga aikin wutar lantarki da shugaba Muhammadu Buhari ya kai a jihar da kuma yadda wutar za ta taimaka wa ayyuka a jihar. A ƙarshen makon jiya ne shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya kai ziyarar kwanaki biyu a jihar Nasarawa inda ya ƙaddamar da wasu ayyuka da gwamnatin tarayya da na jihar suka aiwatar. Ayyukan da shugaban kasar ya kaddamar sun hada da cibiyar wutan lantarki mai karfin kilovolts 330 da zai ba da wutar lantarki mai karfi a garin lafiya da kewaye. Kwamishinan yada labarai da yawon shakatawa a jihar Nasarawa Yakubu Muhammad Lawal ya mun shimfiɗa kan wasu ayyukan da shugaban kasar ya kaddamar. Akwai filin jirgin sama, akwai makaranta na kimiyya da fasaha. wani aka gina nasara state na jiha akwai tasha na motoci na zamani akwai kuma central bank akwai kuma babban wuri na wutan lantarki wannan yake a akurba akwai kuma fadan mai girma sarkin lafiya bayan an mishi kwarskwari ma aka yi gyara sannan kuma akwai hanya na shinge kilema bayan nan akwai babban fili na taro a kefi akwai kuma kasuwa na angwanni ana kiransa da turanci neighborhood market da kuma babban tasha na zamani na garin karo Wutar lantarki na daga cikin manyan bukatu da al'umma ke nema Manyan kamfanoni da ƙananan masana'antu kamar masu walda, niƙa da aski, har ma da mata da ke sai da zoɓo da ruwa na buƙatar wutar lantarki don inganta kasuwancinsu da samun ƙarin kuɗin shiga. Mai martaba mai lafiya Alhaji Sidi Bage Muhammad da yake tsokaci kan ayyukan da gwamnatin ta aiwatar ya ce za su taimaka wa rayuwar al'ummar jihar. Mukan a nan ba mu taɓa ganin abin da mu gani a wannan gwamnatin shugaba Buhari ba. tun da aka kafa wannan daura har lokacin da magana wutan lantarki ta kasance wani abu a ƙasar nan aka haɗa mu da wuta na lantarki ta ƙasa baki ɗaya tun sannan ba mu taɓa samun wuta haka ingantaccen wuta da za a ce jama'a za su amfana da shi ba don wutan tasowa yake daga abuja kan iso nan ƙarfinsa duk bai wuce wutan kandu ba to wannan booster station da shugaba buhari ya sa aka yi mana a nan wutan da muke da a nan ƙarfinsa daidai ne ko ya ɗara ma wutan da ake da abuja waɗanda dama suke da ɗan abubuwa da suke 'yan sana'a hannu 'yan kaza 'yan kaza wanda suke amfani da wuta wasu masu ɗan ƙarfin suka sai 'yan ƙananan janareta da sauransu da sauransu amma yau sai dai mu ce alhamdulillah Jihar Nasarawa da ke makwabtaka da babban birnin tarayya Abuja na samun matsalar cinkoson jama'a musamman yadda ake gudanar da kasuwanci a bakin titi da yawaitar tashoshin mota da ba su da ka'ida ya kuma kasance da barazanar tsaro da rashin sukuni wa matafiya musamman daga garin Karu zuwa cikin Abuja. Kan haka ne gwamnatin jihar Nasarawa ta gina katafaren tashoshin mota irin na zamani da haɗin gwiwan kamfanoni da al'umma wanda ya laƙume kuɗi naira biliyan uku da miliyan ɗaya don samun sauƙin tafiya da kau da cunkoson motoci a kan tituna. Babban daraktan hukumar zuba jari da harkokin inganta kasuwanci a jihar Nasarawa Ibrahim Abdullahi ya yi ƙarin bayani. Ya gina wannan terminus tasha ta zamani ɗaya a lafiya ɗaya a karo. An saka kuɗaɗen jiha ne eh, masu biyan haraji kuɗaɗen al'umma aka gina wa'annan terminals da aka gama ginawa yanzu an ba wa kwararren kamfani wanda ta iya wannan kasuwanci ta rike amana ta rike amana za ta biya gwamnati kuɗi so kaga gwamnati za ta mai da kuɗaɗen nan da ta ara ta gina wannan wajen na ɗaya kenan na biyu gone wani tunani kuma wannan tashoshi da aka gina dole kamfanoni ne za su zo su dinga amfani da wannan tasha kamar yadda airport take a zamani da jihar nasarawa tana da wani kamfani da ake ce mata nasarawa transport service wanda ake ce mata nasarawa on the move but gwamnati ne ta sa kudin ta ciki a da gwamnati ne ke kula da kamfanin ke yin kasuwancin but amma kamfanin nan bata rayu ba bata daɗe ba me yasa bata daɗe ba don saboda gwamnati bata iya kasuwanci ba aka ce maka abu na gwamnati ne duka al'umma duka mutane suna gani na alfarma ce ba na kowa ba ne su adana irin arzikin nan yakan yi wuya saboda haka mu ne yuzin wannan terminus muka yi attracting investors a tsarinmu na wannan gwamnatin muna ganin hakan shi ne irin kasuwanci irin project haka za su samu ci gaba Cibiyar koyon sana'o'i daban-daban na daga cikin ayyukan da shugaban kasar ya kaddamar. Shugaban karamar hukumar lafiya Aminu Mu'azu mai fata ya ce cibiyar za ta samar wa ɗimbin matasa ayyukan yi. wannan babban makaranta ce na koyon sana'a shi dama wannan gwamna da abin da ya fi damun shi a kullum yaya za a samu abin yi kowa ya dogara da kanshi matasa da mata da dai ire su kowa ya samu abin yi to kaga wannan gaskiya zai taimake mu ba wai lokacin zaɓe kawai mu yi amfani da matasa a tsare kuri'a da ire-irensu in an gama a watsar da su ba a za a je a koya musu sana'a wani ko ɗinki ne ko gini ne ko aikin plumbing ne ko aikin kafinta ne duk za a koya musu a wayannan wurare kuma suna nan akwai kayan na zamani sannan in suka gama an shirya abin da za a ba kowa ya samu jari don shi ma ya tafi ya fara sana'an shi don ya rike kanshi da kanshi ko mai al'ummar jihar ke cewa? sunana emmanuel jato ta ina waɗannan ayyuka za su amfani ku talaka in allah ya da taimakonsa za mu amfana komai a cikin allah ya da muna bukata dai mu masu sana bakaniki mun ka aka da mu mun ka biyayya mun je can azuba to muna wurin ne muna aiki aiki na da mana wahala wani lokaci saboda wurin sa kaya mota wurin sa abu sai an sake an kashe kudi kusa 500-600 a zo gari a saya kaya a koma to kaga wani lokaci na doka lokaci tukuna kana so a samu muku da wuri a cikin gari kenan a'a in ya ne ma masu saya da kaya su bin mu zuwa can saboda mu ma wanda saya kaya ba sai mun shiga gari kuma ba sunana usman hassan kuma wanda nake ga zai affecting talakoki directly shine wannan na relevant technology na gefen polytechnic din nan domin akwai sana'o'i ne da yawa da muka gan gwamna ya riga ya zuba a kasa don a taimaka ma youth wanda za su su empowering kansu so that they can be self reliant din kuma zai dauke su daga uh, streets at least uh, da shaye-shaye da wa'ansu uh, social vices dai da ba zai taimaka musu Sunana Barira Umar Aliyu daga Wamba a nan jihar Nasarawa. Da kamar ni yanzu ina liquid soap, ina shampoo, ina aizal, ina detol. Budewan wannan gurin ko ni karan kaina zai taimaka mu saboda yau ko gobe idan aka ce akwai wani program da za a yi a gurin ni karan kaina zan iya je in tallatar da da sana'ata. So gaskiya zai taimaka wa mata na jihar Nasarawa da kewayenta. Sunana Honorable Sonda Philip Bakat daga Wamba Sawon Kansala. Wannan program da ya zo commission honestly mun gode wa Allah mun gode masa. da kamar skill acquisition program da ya zo ya bude an san cewa yanzu matasa sun yawa wanda sun gama karatu na san cewa aiki gwamnati yanzu ya wuya domin jama'a suna karuwa wannan kasa so ya bude an zo bude mana wannan domin ya rage zaman banza na ba da gaskiya mata da matasa da musu tsofaffi za mu yi mu zo mu koyi wani abu wanda mu taimake kanmu domin zaman dogaro ga kai ko shugaban kasa muhammadu buhari ya shaida wa al'ummar jihar nasarawa cewa gwamnatin tarayya ta gina sakatariyar gwamnatin tarayya a jihar ta nasarawa ta kuma gina rukunin gidaje guda 500 Shugaban kasan ya ce gwamnatin tarayya tana kan aikin shimfiɗa hanyar da ta haɗa garin Kefi da Akwanga da lafiya zuwa makurɗi da kuma gadar owaito Abagana da ta haɗa jihar Nasarawa da kudancin Najeriya. Gwamnan jihar Nasarawa Abdullahi Sule ya buƙaci gwamnatin tarayya ne da ta kammala hanyar yanke da ta tashi daga garin Kwandare zuwa Abuja da asibitin koyarwa ta jami'ar lafiya da kuma ta haɗa layin dogo daga Abuja zuwa Kefi. Zainab Babaji, muryar Amurka daga lafiya jihar Nasarawan Najeriya. A gaida Malama Zainab, yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. saurare barkanmu da sake saduwa a shirin da tattattun labaran wasanni da ke zuwa daidai wannan lokaci da ni abdulhab muhammad ke gabatarwa shirin na yau zai yi waiwaye ne a dan tafiya kan batun da ke kawo na kasu ga dorewar kungiyoyin kallon kafa na masu zaman kansu a najeriya idan za a yi tunawa akwai kungiyoyin kwallon kafa na masu zaman kansu da suka hada hada biola babes udoji united ranches bees gabros onyo national stationary stores suna ina ne duk sun yi watan dabo manazarta harkokin wasan kwallon kafa na ganin cewar mamaye da gwamnatoci suka yi a fagen kwallon kafa na daga cikin abubuwan da suka haddasa rashin dorewar kungiyoyin kwallon kafa na masu zaman kansu alal misali yanzu sunayen da ake ji sun hada hadda katsina united gombe united wuki torres akwa united kwara united rivers united lobby stars waɗannan kungiyoyi duk mallakar gwamnatoci ne alhaji sani ahmed toro tsohon babban sakatare a hukumar kwallon kafa najeriya ya fede biri har wutsiya kan abubuwan da ke hana wanzuwar kungiyoyin kwallon kafa a najeriya wato shanin kwallo a najeriya tun ba na irin na club club wanda ake ce professional football tabbas a matsaloli da yawa in ka yi tunawa akwai wata doka a lokacin jiran baban da aka yi da ake kiranta digiri a sharuɗa sun fito duka din nan. Najeriya hmm. su ne su ne kare. Sani Ahmed Toro, Abdulhab Muhammad Muda Amurka daga Bauchi a nigeria. To madalla a gaida Abdulwahab Muhammad yanzu kuma ga baballe ya dawo da takaitattun labaran duniya. alhamis sojojin rasha sun karba iko da birnin kherson mai tashar jiragen ruwa na ukraine yayin da suke ci gaba da lugudan wuta kan manyan biranen kasar a wani farmaki da ya tilasta sama da mutane miliyan ɗaya tserewa daga kasar jami'an karamar hukumar da sojojin rasha sun tabbatar da kwace birnin na farko da ya fada cikin mamayar da rasha ta yi wa ukraine tsawon mako guda bayan shafa kwanaki ana ta cece kuce kan wanda ke da iko Yunkurin da Moscow ta yi na karɓa iko da babban birnin ƙasar Ukraine ya ci tura. Da yawa daga cikin 'yan adawa a Majalisar Dokokin Ƙasar Sudan ta Kudu sun ce yanayin da ake ciki a majalisa ana musguna musu. Joe Daniel, ɗan Majalisar Dokokin Ƙasar, ya ce kasancewar hukumar tsaron ƙasar a majalisar ya haifar da fargaba tsakanin waɗanda ba su da alaƙa da gwamnati a Juba. To ba sauraro abin da ya sauwaka kenan a jerin shirye-shiryenmu na yau sai kuma gobe in Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikinmu dauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Julie Lazar Gresham da ta bada umarni da ma mu na wannan dare. Baba ya ko daga nan birnin Washington DC nake cewa mu kwana lafiya Allah ba mu alkhairin nan nasa amin summa amin. Salamu alaikum.